فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka ina mai jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddari haɗuwanmu a wannan farfajiya a ƙofar cibiyar rumfa na kungiyar matasa da ma'aikata da ke nan cikin jihar tawa birnin tawa a nan jamhuriyar Nijar. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan taro namu. A wannan dare, wato daren litinin wanda ita ce daren ashirin da bakwai ga watan shaharullahi muharram hijira Dubu ɗaya takwas, wanda daidai da sha biyu ga watan bakwai shekarar bature shida. mun haɗu ne domin taya ɗaya daga cikin 'yan uwanmu wato murna na samun ƙaruwar aure kamar yadda babban mu. الشيخ عبد الرحيم الجسوي ya ambata na wato sabon ango wanda yanzu nan aka fare shi a leda yadda za ku ga shi kaɗai ke kyali a wajen don haka aka shirya wannan haɗuwa a matsayin walima da kuma tunatarwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abinda za mu ji daga bakin malumman mu kafin malam da zai yi mana wa'azi ya iso ni ina son in tunatar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwaya ɗaya ne rak saboda mu ba malam fagen ya zo ya zazzaga mana wa'azi insha Allah al imam Ahmad tare da al'imamu ibn Hibban sun fitar da hadisi ta hanyar sahabi Abu Sa'idin al wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana wato sirrin jin daɗin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa arba'un min saada abubuwa guda biyu idan mutum ya same su to ya gama samun jin daɗi a rayuwar duniyar nan ya ci riba ya rabauta Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su rabauta a duniya da lahira to abin da zai burge mu a cikin hadisin abu na farko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata sai ya ce almar'atu salihah idan mutum ya samu mace ta gani, to wannan ya gama da samun jin daɗi a duniya da haka muke to kun ji wani can ina jin shi bai riga ya shigo ciki ba ko <laughs> kun ga muna taya ango murna na ainihin wato wannan sa'ada da ya samu a rayuwarsa ta duniya kun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwatanta duniya da ainihin wato mushen akuya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wasu sahabbai ko wasu daga cikin ainihin wato mutanen amfa sun jawo mushen wata ainihin wato akuya ko tinkiya ramanniya wadda ta mutu sai aka gungura ta haka ana janta a kasa za a je a yadda ta a bola manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai wane ne yake bukatar naman wannan mushen da ake ja a kasa inda za a bashi kyauta sahabbai suka ce ya manzo Allah wannan ai tana da rai ba wanda zai ba shi sha'awa ba wanda zai ainihin wato burge shi ballantana har a ce ya je ya taya bare ya siya da haka ba mai bukatar shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce musu kun ga duniyar nan to wallahi ba ta kai darajar wannan mushar ba a wajen Allah ma'ana duniya ta fi wato wannan mushar kyamatuwa a wajen Allah fiye da yadda kuke kyama wannan ainihin wato dabba ina so ku gane yadda manzo Allah ya dauki al'amarin duniya ba a bakin komai ba wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kwance a cikin wato ɗakin sa da yake jikin masallaci Umar dan Hafsa ya kawo mishi ziyara ya sallama da annabi ya bashi izini ya shigo yace na kalli wato na daga ido na kalli ɗakin gaba ɗaya yace wallahi babu wani abu da zai sake jan idan mutum ya ƙara kallon shi saboda burgewa ba komai a ɗakin ya ce manzan Allah kwance ma yake akan rairayi an shimfiɗa mai tabarma irin na kaba har ya yi zane a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya yi matashin kai da shi ku tittira kici ne iya abin ke cikin ɗakin kenan kuma yace sai na ce ya manzan Allah waɗannan farisa da ru kafirai ne su ba ta bauta wa Allah amma Allah ya buɗa musu duniya me zai hana kai da kake da daɗin Allah kake addinin da Allah yake so kai imani da Allah ne zai hana ka roki Allah Allah ya buɗa maka kai ma duniyar nan su suna can suna morewa mu nan kawai muna nan a bushe manzo Allah ka ce sai da ya tashi ya zauna yace awa fi hadha anta ya umar yanzu kai ma umar ka zama daga cikin waɗanda suke biyewa sha'awan duniya wanda ba wuri ne na tabbas ba wuri ne ba da ba za a dawama a ciki ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaika qaumun ai waɗannan mutanen da ka ambata al'umma ne da Allah ya gaggauta musu da alheri duk da ya kaddara za su samu duniya da lahira da haka in suka gama cin na duniya ba su da rabo a lahira manzo Allah cewa yake mali wa duniya ina ruwa da duniya to kun san da abin da yasa na kawo muku wannan amma a cikin wato yadda annabi ya kyamaci duniyan nan sai ce akwai wasu abubuwa guda biyu wanda kawai su suke burge shi hubbiba ilayya min dunyakum abinda aka sa mini kaunan shi a cikin duk abin da ke duniyar nan abubuwa ne guda biyu kun san ko menene manzo Allah ce annisa matan aure matan shi na aure ma'ana matan da ya aura a matsayin matan aure maza Allah ce waɗannan kawai nake sha'awa a duniya ashe ka ga aure to abun sha'awa mahallin shani ke sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sai kuma turare shi yasa duk wanda bai da aure wallahi abun tausayi ne idan ka gan shi kamata yi ka rika shafa mishi kai kana cewa sannu ya haƙuri saboda abun tausayi ne wata rana da annabi ya ga taron matasa a gabanta sai ce ya ma'ashara shabab ya ku taron da me zan kira su ne gauraye ko tuzurai gwagware ko a kira su da sunan su na yanka annabi ya ce manistafa amin kumul ba aka falle ta wallahi duk wanda yake da ikon aure a cikin ku ya aure annabi zai yi wa mutane wato wasiya da abin da babu alkhairi a ciki akwai alkhairi a cikin aure ba za ku fahimci haka ba sai bayan kwana biyu idan kuka zo kuka samu aure za ku ga wasu abubuwa da suka ɓoye a cikin wato suran shi za su fito akwai wasu sirrin maktu wanda za ku ga sun bayyana wata rana a sallallahu zai salama ya haɗu da sahabi Abdurrahman dan au a cikin hanyoyin garin Madina sai annabi ya na yana ƙari yana haske ga turare na tasowa daga cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ya labari ne hala ka yi aure ne sai ce ƙwarya maza Allah da bai ce a'a ai duk wanda bai yi aure ba za ka ga shi mutu mutu ba shi da ainihin wato daɗin kallo amma an ka ga ango daga nesa za ka ɗauka farin wata ne yake fitowa wannan na daga cikin alkhairan aure yana daga cikin abin da yake gyara wa mutum rayuwan shi da hankalin shi sai ka ga mutumin da yake abu da babu natsuwa yanzu sai ka gan shi cikin natsuwa idan ka je ka ga irin rayuwar da wanda bai yi aure ba yake yi in ka je ka shiga wurin kwanciyar shi wani ba za ka iya bambanta shi da na mahaukaci ba komai a birkice, ya cire riga ya jefa nan ya ce amma wanda ya aure da ya dawo ɗakin sai ga wani ɗaki ya ƙara mai wani far haka ya ɗan yi kyau saboda ne saboda ya aji mata a ɗakin wanda za ta rinka gyara mishi waɗannan yanayi wannan na daga cikin alkhairan aure shi yasa a cikin alkurani Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ibadikum ku aurar da waɗanda suke bayi a cikinku da ainihin wato nagartattun mata saboda da wannan ake samun inganci a cikin tsarin rayuwa to da yasa jin nayin yi wato yi mana waɗannan bayanan don mu gane lallai daga cikin jin daɗin rayuwar duniya to aure na ci. da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce almar'atu salihah mutum ya samu mace ta gani to wace ce mace ta gani inda gizo ke saka kenan domin wanda ya rasin dace kuma in aka kawo mishi birkitaccen mace to ce shi karuwa zai yi ba wani rantsuwa da za ku gani tare da shi Allah ya kyauta shi yasa annabi ya bada shawara ga ainihin wato matasa da samari da mazaje idan za su yi aure waɗanne irin mace ya kamata ta aura annabi ya ce tun kafin mar'a ya arba'in a cikin ɗabi'ar mutane in suna neman aure to suna da wasu ma'auni guda hudu wanda da shi suke auna wanda ba su aura duk wani malamin islamiyya nan zai zai zama shaida su mala abdullah rahim za su aini wato zama shaida haka ko za ka ga ana zuwa ana samu su a ce akar Allah da Allah yana son wata ɗaliba ne daga cikin ɗalibanku amma a nemo mun ne sifa iri kaza da kaza da kaza sai ya faɗin maka wasu qualities wanda kai kanka baka san inda wannan matan take ba <laughs> Allah ya saka wa malamin mu ya ce shi yanzu ya fita wannan sabgan masu bashi sakon cewa a neman musu matan nan mutum ne zai suranta maka mace ya ce ga irin wacce take so kamar hurul in an ta bari sai an je aljanna amma a nan duniya kam ka samu wacce an yi wato yake da dama kai kanka ba ba cika kai ɗari bisa ɗari ba ko sai ka samu abin da ya yi sawaka ko Sannan sallah sallah ya ce ana yin aure saboda abubuwa guda biyu abu na farko annabi ya faɗi abu mafi girma da mutane shi suka fi damuwa da shi sai ce ni jimaliha mafiya yawan mutane kyau kawai suke dubawa da aka ce kyakkyawa wacce take da sura kaza wacce take sifa kaza wani ma ya ce maka take da ɗan kiba irin haka haka haka dai sannan kuma sai ya ce maka wadda ta haddace ƙur'ani ma'ana sai da ya gama faɗin jimal ɗin sannan ya tuna da ƙur'ani ko kuma ko da ya ce maka mai ƙur'ani mai hadda sai kuma ya kawo waɗannan to annabi da ya ce ana yin aure saboda kyawun mace wanda wannan hakika haka ne sakamakon wannan nema shi ɗan yake amfani da mata wajen fitinan mazaje saboda wannan madda ta kyau da Allah ya ba su da kuma irin yanayi da Allah ya yi wato sanya wa iya mata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta gabato shi dan sai ya ƙara ƙawata ta da haka sai ka ɗauka wato tafiyar da yadda kake kyau saboda kawai ya saka ka cikin jarabawa ko fitina idan ta ba da baya sai kuma ya zo ya ƙawata maka bayan shi yasa shari'a ya ce mata su rufe jikinsu Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibi a can gaba ya ce wala tabarrujna tabarrujal jahiliya saboda me saboda a kare wannan fitina a shahid annabi ya yace akwai kyau daga cikin abin da ake dubawa na san dukkan mu nan ba wanda zai musanta wannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa li hasadiha akwai waɗanda suke duba dangin mace cewa ta fito daga gida kaza ko na masu wadata ko na masu ainihin wato mukami ko sarauta ko malanta ko wani abu dai za a duba yanayin gidan da shi wani zai ainihin wato ya aure abu na uku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce walimaliha akwai wanda shi kuma za a duba ne in tana da dukiya wannan na daga cikin abubuwan da wasu mazaje yau suka maida shi criterion ko wato criteria na na neman mace cewa tana da wadata da haka shi kawai zai je ya samu inda zai huta ne shi ba zai yi wahala ba na hudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walidiniha sai kuma wadda ake aura saboda addininta ma'ana irin yadda ta yi riko da addini take ainihin wato ƙoƙarin biyayyar Allah da bin Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin ɗabi'unta da halayenta da rayuwarta to da ya gama lissafa waɗannan dalilan yanzu sai yake son ya ba taron mazaje ko samari yake son ya ba su zabi wanda shine zai kai su zuwa ga wancan da annabi ya ce almar'atu salihah sai manzo Allah ya ce fazfar bi zati din kai in ka tashi yin aure to ka zaɓi mai addini ne idan ka auri mai addini ta riba ce da za ka ga riban abin da ka aura an fassara kuma da kishiyan shi ma'ana in baka auri mai addini ba wallahi za ka yi asara ka ku ga asara ko a kasuwanci mutum ba ya san shi to balantana kuma a ce a rayuwar zamantakewa na aure Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maza su nemi mai addini to wasu mazajen idan suka tashi neman auren suna neman mai addinin sai dai kuma shi bai da addinin to nan ma fa babu an yi wato kafa'a domin su ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa wanda za su aura ko wanda iyaye za su aura wa iyasu ya zama ma'abuci addini da halaye na gari a atakum mantar tardawna dinahu wa khuluquhu fazawujuhu tare da malamai sun maganganu akan hadisin amma lallai ma'anan hadisin to abu ne wanda yake ya dace da ka'idoji na shari'a a duk wanda yake da addini an yadda da addininsa ba dan kala kata bane ba dan shi'a bane ba ainihin wato dan haƙiƙa bane a'a ya rike Allah ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin addini kamar yadda magabata suka yi addini magabata na kwaye to wannan addini shi yardaje ne a wajen Allah domin su ne kadai waɗanda Allah a Qur'ani ya ce radiyallahu anhu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأن المهاجرون والأنصار sun yi riko ne da alkur'ani da sunna da annabi ya karantar da su a bisa fahimtar da Allah da manzansa suke su to wanda ya riko da tafarkin su kamar da Allah ya ce walladina taba'uhum bi ihsani wadanda suka biyo bayan su da kyautatawa to radiyallahu anhu wadannan kam Allah ya yarda da su to wanda yake irin wannan addinin to addinin shi yarjejjen addini ne a wajen Allah to amma abu na biyu shine khuluq sai ya zama yana da kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u a urfin al'umma da kake rayuwa a cikin su waɗanda suke ba su wuce iyaka na addini ba domin kowaɗannan irin al'umma akwai wasu ɗabi'u da ake sharing ɗin shi kowa ya san ɗabi'a ne kyakkyawa akwai waɗanda kuma wasu al'umma sun ɗauke shi kyakkyawa wasu kuma sun ɗauki wani shi to abinda al'umma idan suka gani tattare da kai na halaye za su ce wani ɗan gidan mutunci ne wani yana da nagarta wani yana da ainihin wato sani ya kamata to wannan shi ake nufi da kyawawan halaye shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da aka aiko shi yayin wato zo ya cika a addinin nan akwai kyawawan halaye yace innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq da haka wajibi a samu mai kyawawan halaye to almuhim mu dawo a gurguje saboda yanayin lokaci dama hadisi ɗaya na ce zan karanta ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya nuna mana cewa ashe aure to nagarta ne alkhairi ne ya ishe mu mu ƙara fahimtar wannan duk sanda za a yi wani kwatance da buga misali a cikin nassi na shari'a to har ana kwatanta misali da ango ku dubi wancan hadisin barawu dan azim da annabi ya bayyana halin rasuwan mumini da wanda yake kafiri wancan mumini daga ƙarshe bayan an saka shi a kabari mala'iku sun masa tambaya idan aka ainihin wato a nemi a ce ya kwanta ya kwantar da hankalin shi irin kwanciyar wa aka ce zai yi a wajen nim naumatal arus ka yi kwanciya irin na ango yanzu muka ji malam ya jawo mana baitin kwanciyar ango ko ma'ana ango saboda alherin da yake ciki dubu dubu har kwatance shari'a take yi da shi shi yasa wannan an yi wato a a a angwancin ba ƙarya bane gaskiya ne ina fata an gani Allah ya sa mu dace bari mu sa hadisi a gurguje ko sai malam yanzu ya yi wato gabatar mana da insha Allah wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'atu salihah wanda Allah ya mishi arziki ya samu mace ta gari to ya samu ainihin wato alherin duniya na ɗaya kenan na biyu sai ce gida mai yalwa baitun wasa ya ake nufi da gida mai yalwa shine gidan da yake da katon fili ko ko ba shi bane malamai su ɗaya? Eh? a zahiri to a hakikanin ma'ana fa abinda ake nufi da gidan ne <laughs> yalwa wata rana muka tattauna wannan da wani malamin mu sai mutane suka yi ta mamaki ashe abinda ake nufi da gida mai yalwa shine gidan da mai gidan yake da mata sama da ɗaya <laughs> saboda gwargwadon yawan matan ka, gwargwadon yalwan gidanka in kana da mace ɗaya kila kana fama da ɗaki ɗaya amma mata biyu ne fa haka gidanka ya ƙara yalwa mata uku fa ya ƙara ƙara yalwa mata hudu fa haka wannan ya zama general kenan ko <laughs> Allah ya sa mu dace ba ruwa na barin tsallake <laughs> na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal markabul hani abin hawa mai lafiya wanda zaka iya ainihin wato biyan bukatan ka na gaggawa gurgure da ya kama kana da keke ne kana da moto ne kana da mota ne kana da ainihin wato wani dabba ne na hawa da makamancin su to wannan ya samu jin daɗin rayuwa zaka fahimci wannan idan ka taɓa yin wani tsohon ƙarfi da kake hawa irin yadda kake wahala shi ma karfin ke wahala wani lokacin ya ɗauko ka wani lokacin kai ka ɗauko shi to daga nan zaka gane lallai abin hawa mai lafiya jin daɗi ne na duniya na ƙarshen su annabi ya ce wal jaru salih sai makwabci na rashin samun makwabci nagari yana iya sa mutum ya bar gari gaba ɗaya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wani sahabi ya taɓa kawo kukan makwabcin shi ce ya makwacin Allah makwabcin nan na cutar da na nabi ya ce je ka yi hakuri ya sake dawowa na ya ce je ka ya sake manzo Allah ya ce je ka tattara kayanka ka zuba a bakin hanya ma'ana ka bar ka bar mushi ga anguwar kaga saboda mugun makwabtaka da haka idan Allah ya ce maki mutum ya samu waɗannan ababai to ya samu ainihin wato sa'adatu duniya Allah ubangiji ya rufa mana asiri duniya da lahira dan wa masu albarka muna yin addu'a kamar yadda shari'a ta karantar wa ango da amarya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a kuma fi khairi to bayan ango ya kamata a samu wato waɗanda za su bi sawun ango su ma a musu addu'a samari da ba su da aure Allah ya aurar da su ɗan mata da suke buƙatar mazaje Allah ya ba su masu albarka masu kuntataccen gidaje Allah ya yalwata musu gidansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum